A taron manema labaran da ta kira a wannan talata ne hukumar yaƙi da masu fatauci da miyagun ƙwayoyi ta gabatar wa 'yan jarida wannan mutum da aka bayyana a matsayin ɗan wata ƙasar wajen da ba baɗi sunanta ba. Yayin da aka baje hodar Iblis ɗin da aka kama shi da ita kilogram uku nau'in methamphetamine wacce 'yan sanda suka kesta cewa darajarta za ta kai miliyan ɗari biyar na sefa. Kakakin hukumar 'yan sanda Kaftin Mai Nasara Adili Toro ya ce yunkurin kewayewa na'urar bincike a filin jirgin saman jore hamani da ke nan yamai da yunkurin ba ma'aikata cin hanci su ne suka yi dalilin da dubin wannan mutum ta cika duk kuwa da cewa ya ɓoye kwayar a lungunan akwatinsa abokan aiki mu eh, masu kula da yaki da harkar kwaya sun dora hannu bisa kan wani mutum wannan mutumin dai ya neme ba su cin hanci amma waɗanda ma'aikata namu ba su amsa ba sai da sun ka yi fuyen shi sun kai fuyen kayan shi sun ka samu wannan kwaya wadda ta kai kama eh, kilogram uku kamar yan ce kilga fiskan harkar sefa kudin suna ya tashi kama miliyan 500 baya ga hodar ta methamphetamine da ta cafke hukumar ta ce ta gano wasu kudaden waɗanda suka hada da takardun naira da sefa da wasu katotin cire kuɗi a banki a hannunsa wannan mutum dai yana da complicity akwai wanda yake aiki da su me su mutanen nan mun samu mun dora hannu saman su mun kama su ana nan ana sauraren su eh, inda an ka kama shi na ne a report international jury hamani na yame wani mutum zai shiga jirgi zai kasashen waje wannan tafka ta hukumar yaƙi da masu fataucin miyagun ƙwayoyi ta faranta wa jama'a rai kamar yadda wani magidanci alhaji ibrahim wanda aka fi da suna shekarau ke jinjina wa jama'an ya kuma yi amfani da wannan dama don jan hankulan mutane su kiyaye kansu da wasu abubuwan da ke wakana a yayin balaguro su hukumar ƙyan sanda sun taimaka ma duniya ma gaba daya ba ƙasar ba ƙasar mu Nijar sun ka taimaka ba tunda yanzu shige yana za shi ta wani waje ta shi abin to ya kamata mu gano hankalin mu komo gare mu wani shaye shaye wani abin ba sa mun nisa da shi in mun kai nisa da shi sai mu zama lafiya yanzu misali kai kana da ka san shi matashi shi da inda ya kai wani matsayi jin shike shi yanzu abin da ga dama shine zashi kenan ko yaro an ka kyale shi abin da ga dama shi zashi yaro in ya san gurin gudu bai san wani tsira ba to ko bayan wannan da masu aikin umra da masu aikin haji ina gargadi a kansu su kiyaye ko abokin ka na zaka zaka shiga jirgin cewa na rike miƙen kayan ga kakkaɗa masa ka rike na kayan tun baka sa abin da sa ba in an ka ta hilin jirgi ka sabka an kai control an ga wani kaya gare cikin sa ka dinka ko ka ce mana na ba a da dama daga cikin masharhanta na danganta fatauci da shan miyagun kwayoyi a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara ingiza matasa shiga ayyukan asha masu nasaba da tayar da ƙayar baya dalili kenan da ake ganin haɗa kai tsakanin hukumomi da talakawa zai yi matuƙar tasiri wajen rage bazuwar miyagun kwayoyi a ƙasashe masu tasowa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger